tun sa da tsohon shugaban kasa ya rubuta wa shugaba johnson wasiƙa yan kasan kowa ke ta faɗin albarkacin bakinsa yayin da wasu ke cewa wannan wasiƙa ta yi daidai wasu kuma sai kushewa suke yi sai dai abin da wasu 'yan najeriya ke cewa wai har yanzu ba ji ɗaya daga cikin gwamnonin jami'ar pdp ya fito ya yi sharhi akan wannan wasiƙar ba masu wannan ra'ayin suka ce ko ba su kasar ne ko kuwa suna ganin cewa fituwan da tsohon shugaban ya yi a cikin wasiƙar ba ɗaya daga cikin maganganun da yi wanda yake ya dame su ko kuma suna nufin cewa maganar tsakanin shugabannin ne su biyu ko kuma shugaba obasanjo ya daidai waɗannan mutane masu wannan ra'ayin suka ce sanin kowa ne gwamnonin su ne ke ikirarin ɗorewar kasar nan a matsayin kasa daya dunkulalliya don haka idan har da gaske suke yi to akwai bukatar fitowa su ce wani abu game da wannan wasikar suka ci gaba da cewa mukamin su da martaban su da kimar su ya fi karfin da su shiru game da irin wannan wasikar sai ko idan suna shakkan kan ɗaya daga cikin shugabannin ya sako su gaba domin ko dai an ce tsohon shugaban kasan yana da hannu wajen zama wasu su darewa kan karagar mulki shi kuma shugaba jontan wanda ya sake ya soke shi ko dai ya sa a kama 'ya'yansa ko kuma shi kansa a shiga bincikensa dr abubakar sadiq mai sharhi akan harkokin yau da kullum na cikin sahun masu wannan ra'ayin domin ko ga abin da yake cewa tabbatar maka inda a wanda zai iya magana a gwamnonin bidiyo shi ne daga cikin waɗanda suka barta suka farga suka suka canza sheka amma na tabbatar maka dama waɗannan ba mutane ne wanda al'umma yake kansu ba ko suka zamu da maganar al'umma ba ko suka zo ta san yancin zaɓe ya kawo su suka samu kansu inda suke ba saboda haka kowa na da wani gudu a gindinsa me zai faɗa ka abubuwan da aka faɗa kan shugaban ƙasa waye kuma a jiharsa in ka za zaga ka zaga ba ka samu wasu abubuwa da suka shafi ɗaya ko biyu daga cikin irin abubuwan da ake zargin jonathan ya faru ya yi ba a jihohinsu ba za ka same su da wannan ba yana da wuya in akwai kenan. to amma dakta ba ganin cewa ba a musu adalci ba idan aka dubi lokacin da wannan wasikar ta isa ga shugaba jonathan kana ta shiga kasuwa ba ganin cewa akwai sauran lokaci kafin a fara tsagina gini akan cewa gwamnonin jam'iyyar pdp ba su yi magana ba. amma malam ladan malam ladan abu ne a cikin irin wannan al'amura yadda ya shafi rayuwar kasa gaba ɗayanta to yau in babu kasar menene su ne kam kowa kwan san daga inda ya fito daga inda ta taso zuwa ya samu kansa inda yake ciki me ya saura yau kwana ana magana kafin ko shi kana da fito ana ce tun biyu ga mutane tun tana koyi ina tabbatar maka kan jarida nan da fito a jarida ma gwamnonin nan wasu sun san wannan magana sai dai ra'ayin gali sule shi ma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum ya dan bambanta da na dr sadiq domin ko ga abin da ya shaidawa murya amurka an share musu hawayen su ne abin da yake damun su ne aka mutu aka bayyana a fili so na tabbatar maka suna maraba kuma suna cike da farin ciki domin ya magana da iyawun su ne shi ne sa ka ga abin da yake zuciyarka ko kuma abin da yake damun ka ko kuma abin da kuka shawara da mutum sai ya fito ya bayyana wa duniya ra'ayinku ba abin da za ka yi banda ka daɗi so ka yi magana kan zama bai taso ba da kamar bai ma daidai ba safarin abin da kuka yi ne bayyana da ya fi iya. sai dai ba shakka wannan wasikar za ta ci gaba da haifar da cece kuce cikin ƙasa musamman a duk lokacin da wani abu ya faru wanda aka ambata cikin wasikar ko dai mai kyau ko kuma aka siyi. yanzu da 'yan najeriya sun zura hajin mujiya domin ganin ko wannan wasikar za ta yi tasiri ga harkokin mulkin ƙasa. ladan ibrahim aiwa murya amurka daga lagos a najeriya